sauraro barkan da sake kasancewa a sabon shirin addini da rayuwa da ganin da rediyo kuwa ba fm nan ba ki ya da cikin sa a kan sa inda ki ke shekara a kan karkashin daga nan cikin garin Kadija a jihar gawa kuma a tarayyar Najeriya sunana Abdullahi Muhammad Gauri tare da abokan aiki da ke sanin sun kasancewa da su ta cikin wannan shiri da albarka wanda bisa ɗabi'a ta wannan shiri ne da ke tattaunawa da manyan manyan malamai masana ta fannoni daban-daban na addininmu da kuma na rayuwarmu da ne ci gabanmu da kuma fahimtar halin da muke ciki da masu nasarwa da faɗakarwa kan ya ta rayuwar rayuwarmu da ne samun gabanmu idan Allah ya kai mu. Hakan ta sa cikin wannan shiri yau muka yi babban tanadi cikin ikon Allah muna tare da Amana Aminu Ibrahim Daurawa wanda yau shi da mana fashin take a kan maudu'in da za mu tattauna. Sannan a yau mai sauraro insha Allah za mu tattauna ne kan batutuwan da suka shafi alaƙar da suke tsakanin ‘ya'ya da iyayensu ma'ana za mu duba yanayi na kyautatawa ko kuma rashin kyautatawa da ake iyaye musamman daga su ɓangaren ‘ya'ya wanda cikin tattaunawar samu insha Allah za ku ji mu da batutuwan da suka haƙoƙon su karantar iyaye a kan ‘ya'yansu da kuma haƙoƙon iyaye a kan iyayensu wanda insha Allah malam zai mana fashin baki kuma a cikin shirin in har Allah ya so za ba ku damar shigowa domin ba da kafa gudunmuwar ta hanyar yin tambayoyi ko kuma ƙarin bayani da makamantansu. a manyan-manyan baki da kuma babban malami muna muku barka da zuwa kuma barka da kasancewa da shirye da rediyo zuwa ga ajiya. To alhamdulillah kamar yadda muka gabatar a mai sauraro yau insha Allah muna tare da malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda shi ke mana kasan tafiya da shi kan mu tattauna kuma za mu tattauna ne kan ainihin yanayi na kyautatawa ko kuma rashin kyautatawa da kiyaye suke fuskanta da kayayyakin. Alagabas malam barka da kasancewa da mu a karo na biyu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam basu kwanan suna da yawa waɗanda suka shafi alaƙa da su tsakanin ‘ya'ya da iyaye, amma da farko kafin mu fara zai so mu ji suya iyaye kaya shari'a take kallon iyaye kuma wani matsayi shari'a ta ba ma amana shari'ar musulunci ta bi masu iyayen kafin da zai ga haƙoƙon ko kuma alaƙar da su tsakanin da ‘ya'ya. to alhamdulillahi ala karamihi wa mannihi wa ihsanihi wa ni'matihi wa wassalamu ala ashrafil khalqihi wa alihi wa sahbihi masu sauraron mu ta wannan kafa ta gidan rediyo na sawaba abin da ake nufi sawaba shine dacewa asalin sawaba kalma ce ta larabci tana nufin dacewa to Allah ya bamu dacewa cikin abin da zamu gabatar kamar yadda muka shina alkur'ani shine babban kundin musulmi wannan littafi mai albarka daga suratul fatiha zuwa suratul nasi duk magana Allah ne yana da sura 114 yana da aya 6236 wannan alkur'ani yana yi ne bari na bari daga cikin abubuwan da Allah ya umarce mu shine ya bayyana mana darajar iyaye da kimar su a wajen Allah da kuma wajen 'ya'yan da suka haife su Allah subhanahu wata'ala duk sanda zai magana a kan haƙƙinsa na mahalicci to haƙƙi na biyu da ke biyo baya shine haƙƙin iyaye misali muka ɗauki suratul bakara. Allah ta'ala ya sauka da bani Isra'ila dokoki guda goma doka ta biyu shine iyaye iza misa mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah sai ce wabil walidaini ihsana wato ka ku wa kowa sai Allah sai ce abu na biyu ku kyautata wa iyaye idan muka shiga cikin suratun nisa aya ta talatin da shida wata ake kiranta ayatul huquqil ashara ta yi magana akan haƙoƙi guda goma haƙƙi na biyu bayan haƙƙin Allah shine haƙƙin iyaye wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana idan muka shiga cikin suratul lan'ami za mu ga akwai su dokoki guda goma sha ɗaya da Allah ya saukar ko guda goma doka ta biyu kul ta'alau atul ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidaini ihsana bayan hakkin Allah sai ce a kyautata ma iyaye idan muka shiga suratul isra akwai wasu dokoki da Allah soka guda goma sha takwas daga cikin dokokin da yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ce wa bil walidaini ihsana in mun shiga suratul luqman zamu ga luqman ya ma madansa wasiya guda goma wasiya ta biyu bayan ya ce ya bunai la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Allah ya ce wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin haka nan cikin suratul ahqaf nan ma Allah ta'ala ya wasiya wasainal insana biwalidayhi ihsana da sauran ayoyi suna nan tili waɗanda suke nuna daraja iyaye da kimarsu da martaba. sannan Allah ya ba mu misali kyakkyawa daga annabawa guda hudu da annabi Yahaya da annabi Zakariya da annabi Ibrahim da kuma annabi Nuhu bi daga ciki Allah ta'ala ya gaya mana sun wa iyayensu addu'a ne bi daga ciki kuma an tabbatar da sufarsu shine masu biyayya ne ga iyaye misali annabi isa alaihi salatu wasallam yake cewa barran bi walidati Allah ya sanya ni mai tsananin biyayya ne ga mahaifiyata haka Allah ya yaba annabi ya haya cewa barran bi walidaihi lam yakun jabbaran shaqiya saboda haka wannan yabo ne Allah ya wa annabi ya haya cewa yana bin babarsa yana bin babansa sannan kuma annabi nuhu alayhi salatu wa salam ya addu'a yace rabbi gifirli wali walidayya sai yace wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat haka nan kuma zamu ga annabi Ibrahim a cikin surati Ibrahim ya addu'a yace rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab Wadannan annaba sun yi addu'a sannan zamu ga Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala da kansa yake bayyana mana alqur'ani cikin suratul isra yake koya mana irin addu'a da zamu wa iyayenmu wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sabira Allah ka ji kansu iyayenmu kamar da suka rene mu muna kanana sarakan an ce uba an ce uwa ko mahaifi da mahaifiya bayan Allah da manzansa babu wani mutum ne haƙƙi a kanka kamar babanka da baba. misali wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man a haƙƙu bi husni sahabati a duk duniya ba fi kamata in kyautatawa sai annabi ya ce ummuka summa man qala ummuka summa man qala ummuka summa man qala abuka yace wa zan kyautatawa a duniya yace babarka da ta haife ka wa yace babarka da ta haife ka wa yace babarka da ta haife ka sewa sai yace sai babanka sai malamai suka sharhi anan cewa me yasa aka bawa uwa haƙƙi uku ko aka nana ta uwa so uku sana aka faɗi uba so ɗaya wasu ka ce saboda uwa ta yi wahalhalu da mutum guda uku wanda ba wanda ya tarayya da ita duk duniya na farko shine ciki ɗaukan ciki da zaman ɗa a ciki da wahalhalin ciki da rigingimun ciki da nuku-nukun ciki da azabar ciki da raɗaɗin ciki da zogin ciki kai dan namiji ba a ma ciki shi yasa baka iya sanin duk bayanin nan da ake wallahi da mutum yana yin ciki da zai maka bayani to amma mu ba zai gane ba ba saboda da a ce in an haifi na farko na biyu a dura ma kai ma mm. da an sha mamaki a ganin namiji da ciki to amma mata da suke daukan ciki wata sai kaga warin ma kashi take so ta dinga mm. wata ga tana cin kasa wata ga tana birgima a kasa wata ba ta son warin turare gashi iri irin ciki yadda ya zo wani ya zo da laulayi ai ta amai ai ta zuwa asibiti in ya girma tashi da kyar zama da kyar tafiya da kyar sannan kuma tana fuskantar matsaloli guda hudu ko ta haihu lafiya ita lafiya ɗan lafiya ko ta mutu ɗan ya rayu ko ta rayu ɗan ya mutu ko duk su mutu kuma duk hakan ya faru akwai ta zo haihuwa ta rasu da ita da ɗan akwai ta zo haihuwa ɗan ya rasu ita ta rai akwai ta zo haihuwa ita ta rasu ɗan ya rai akwai kuma wanda duk suka yi rasu ne suka yawa to ko wannan hatsarin na haihuwa ka duba inda mutum yake fitowa ka duba girman mutum kuma ka ga ta inda yake fitowa sai ka san za a sha azaba saboda haka wahala haihuwa da raɗaɗinta da zoginta yadda mata suke sha wata sai an mata ƙari wata ɗan ne zai ƙara ta ma duk waɗannan aka yi la'akari da su a shari'a cewa uwa ba a ba wasa ba sannan ko bayan ta haifar ɗin kuma ta zo ta ba da nono ba da nonon nan ba ƙaramin aiki ba ne saboda nono ba shi da jaka a ciki ba shi da suto jininta ne yake tacewa ya koma nono don ko nonon kayanka jini ne zai fito wata za ka ga ba ta cin abinci mai gina jiki ta rame ta tsuke ta bushe saboda wahalar da ciki ya saka ta ciki shari'a ta ce in kana son ka gama lafiya to ka kyautata mahaifiyar in kana son ka gama lafiya ka zauna da ka lafiya in kana son ka ga farin ciki a rayuwarka ka sa wa mahaifiyarka mar farin ciki in kana son ‘ya'yanka su maka biyayya ka yi mahaifinka biyayya in kana son arzikin ka ya tsaya ka ta tsaya girman ka ya tsaya mutuncin ka ya tsaya duk abin da ka sa gaba Allah ya mace ka to ka zauna da iyayen ka lafiya to shi yasa Allah ya kawo kalmar da tafi kowace kalma daɗi a musulunci shine kalmar ihsani dan ita kaɗai ba za ka iya fassara ta da dukkan abin da kake duk wani abin kirki ya shiga kalmar kalmar ihsani shi yasa Allah ya ce wadil walidaini ihsana ya kashi da sigan masdar ai ahsinu ilaihim ihsana ku kyautata musu ƙarshen abin da za ku iya abinda kawai Allah ya togance shine iyayenka ba za su ka saba Allah ba amma in ba wannan ba duk wata kyautatawa kai ko kuɗinka babanka ya zo ɗiba ya cinye ya ci halal da uba zai ce barin je gidan ɗana ne sata in ga sata ba ta da kyau ya zo ya tarar da asusun ka ka tara kuɗi ya fasa asusun ya je kashe kuɗin bai yi laifi ba an tawa maluka li abika wani yaro ya kawo ƙaran babansa cewa ya tara kuɗi uban ya cinye annabi ya ce kai da kuɗin duk kayan babanka ne haka nan uwa za mu ga saboda rauninta da kuma yato halhalin da take fuskanta a rayuwa aka ce ba za ma ka shiga aljanna ba sai ka bi ta aljanna ma tana karkashin sawun mahaifiya kun ga ashe kenan ya kamata kowa ya nazari ya ga wace irin alaka ce ta zamantakewa take tsakaninsa da iyayensa in yi nazari a hankalce a shari'ance a al'adance daga iyaye duk abin da aka yi musu in ba bauta ba sun cancanta to amma abin mamaki in kana son ka gane darajar mutum bayan yayi arziki ka je ka kalli inda babansa da babarsa take da shi inda yake ka ga gidan da yawa babansa da babarsa ka ga gidan da yawa matarsa sai ka ga makin da zaka ba a'a to ai shine akwai wanda ya taba zuwa ya gayyace ni yayi katin gida sai wani dan karimi haka a gefe haka mm. sai ce mun wannan shine kuma na baba da baba nace wanne daga ciki wannan nace haba karamin nace a haba wallahi nan za su shiga ita ai ba su da yawa nace duk da ba su da yawa nan wannan ɗakin naka wannan katin ɗakin nan baba zai shiga ya shiru ya kalle ni wannan bangaren naka nan baba zai shiga da baba sai kuma sai ku shiga bangaren da kai da mata shine za a ga daraja domin shi da shi ne yake da wannan arziki lokacin ya arziki ba zai saka anan ya sa kansa anan ya kasan sai sa mana ɗinki su su haƙura sun sa ba mu abinci su su haƙura wata rana wata mace ta zo da 'ya'yanta guda biyu mata wajen na Aisha tana bara cewa a bata taimako ‘ya'yanta suna jin yunwa sai na Aisha ta ɗauko dabino guda uku ta bata ta sa dabino ɗaya a bakinta ta ba ‘ya'yanta dabino ɗaya ɗaya sai suka cinye kafin ta tauna nata sai suka ce umma ƙara mana umma ƙara mana wallahi matar nan sai ta sa baki ta fito da na bakin ta tsaga shi biyu ta ba kowace yara biyu ita ta hakura wannan abu sai ɗaure mana na Aisha kai ta sha mamaki manzo Allah yana shigowa ta ce masa ya rasu lala na ga abu mamaki ta ce me kika gani ce kaji kaji sai annabi ya ce duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata guda biyu ya yi haƙuri da su ya musu tarbiyya ba shi da sakamako sai gidan aljanna kaga wannan shimfiɗa da muka yi mm. ya nuna mana matsayin da iyaye suke da shi to amma kuma iyaye ba za su amfana da 'ya'yansu ba sai sun yi aiki guda takwas su karan kansu domin Allah ta'ala ce ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku masu imani ku tseratar da kanku da iyalanku daga wuta saboda haka kai ma da kake son a baka ɗa ɗa yana iya halakar da kai ɗa kuma yana iya amfanar da kai mm-hmm. domin muka dubi yadda Allah ta'ala ya ce maganan da da dukiya alqur'ani ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid duniya. Mm. da ƴaƴa da kuɗi su ne kawar duniya amma da Allah ya faɗi wani kangararre sai ce an kana zamalin wa bani wadan yana da kuɗi yana da ƴaƴa wanda yake cewa zanni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda an bashi kuɗi an bashi 'ya'yan da yake halatta guri da su sannan Allah ta'ala yake cewa game da abin nan inna ma amwalukum wa auladukum fitna ƴaƴanku da dukiyar ku jarabawa ce domin kowanne daga ciki in shi kadai ne to ba za ka ji daɗin sa ba ba za ka ji daɗin ƴaƴa ba babu kuɗi ba za ka ji daɗin kuɗi ba babu yaya. to sai Allah ta'ala ya gaya mana yadda zamu reni yayan namu hasi mana biyayya domin wasu suke sabbaba wa ƴaƴansu kangara yaro misali ka haife shi amma duk haƙoƙin da aka ce uba ya wada ba kai masa an ce wani yaro ya taɓa yi wa babansa rashin mutunci sai kawo ƙarar sa wajen saidina umar saidina umar sa aka kirawo ɗan ce me faru tsakanin kuɗi da mahaifinka ce kafin ka zarge ni sai mun faɗa akan na muna na masa ka tambaye shi shi me ya mun ba an ce za a aure a neman uwa ta gari ba yace to ni bai neman uwa ta gari ba an ce in an haifi yaro a samun suna mai kyau ba yace to ni bai samun suna mai kyau ba ba an ce a kai yaro makaranta ba ita to bai kai ni makaranta ba ba an ce a koya masa sana'a ba ita to bai koya min sana'a ba ba an ce a koya masa hali da gari da tarbiyya bai ce ba abin da ya koya min bari na yi na ta shagala akan titi na ta sharholiya har na zama tantiri to wannan tantirancin nawa sakamakon aikin ne da bai yi ba wannan abin da bai yi ba da Allah ya sa shi ya jawo na zama tantiri yawwa saboda haka kuma yazo yana kuka ɗansa ya zama tantiri alhalin shine yayi aikin da ya mai maida ɗansa tantiri saboda haka ba za ka haifi ɗa ka zubar da su akan titi kuma ka ce su maka biyayya ba ba za ka haifi 'ya'ya ka ƙi kai su makaranta ba kuma ka ce su maka biyayya ba ba za ka haifi 'ya'ya ka tafi masallaci kai baka kai su masallaci ba domin Allah ta yi wa'amur ahalaka bis salatu wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah faɗi na ba guda takwas malamai suka ce abu na farko ka nuna musu Allah ka alakanta su da Allah alaƙa mai kyau a sa su inda za a koya musu sanin Allah yanzu misali mai risala yake wannan littafin ba na risala na yara ne fa yara aka yi washi shi tafi a bihal gilmanu ko wuldani ne ko a tafali ne shayi na yara ne fa gomu uwayen yaran yanzu mu gomu iya shi ba ma shayi fa yara yau a firamare wannan risala ɗin na yaran na yan firamare ne a da yanzu kuma ya zama na 'yan jami'a a yanzu to to littafin zaka kashi biyu ne akwai bangaren aƙida akwai bangaren ibada mm. fasalin farko da ya ko babun farko ya yi babuka guda goma babun farko da ya ce babul itiqadat abin da ya kamata a ƙudire. da maganan Allah da haƙoƙinsa da annabi da ceto da lahira da sirati da mizani da da alaƙar mutum da ƴan uwansa da shugabanni duka abin da ya kamata ka kudire na rayuwa haka gama ta ya kawo sannan ya shiga magana ibada to kaga yanzu wannan ita ce ta farko abu na biyu ibada mm. an ce ka umarci ɗanka da sallah tun yana ɗan shekara bakwai mm. kuma ka jajirce wajen bugun sama in yi shekara goma baya sallah sannan kuma an ce ka koya maka gaskiya ka koya ma amana ka koya masa zumunta ka hana shi ƙarya mm. kaga abu na uku kuma aka ce ka koya masa halaye masu kyau shine albina'ul ijtima'i sannan na hudu ka sa shi a makaranta sannan na biyar ka kula da lafiyarsa sannan na shida ka koya masa sana'a sannan na bakwai ka wato koya masa sanin haƙoƙin jama'a haƙoƙin nan na jama'a kuwa wanda bai san su ba to ba zai kyakkyawa rayuwa ba don a cikin jama'a zai rayu a gaya masa akwai babba babba a girmama shi akwai ƙarami ƙarami a tausaya masa akwai iyaye akwai ƴan uwa akwai maƙota akwai abokan aiki akwai maza akwai mata akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba kai har dabbobi suna da haƙƙi a musulmi domin annabi ya ce wata mata ta shiga wuta saboda ta yi wa marji azaba ta rashin imani kuma wata mata ta shiga aljanna saboda ta tausaya ma kare ta ba shi ruwa ashe har dabba ya kamata mu nuna ƴaƴan su san darajar kuma hatta wannan dashen bishiya da ake cewa gwamna zai ce na dasa bishiya miliyan guda ai kamata a ce a kirga mutanen jihar yanzu misali a ce jigawa ana da mutum miliyan uku hmm. sai a ce kowa je dasa bishiya ɗaya wannan ɗayan kare ne ta hatta girma sai ta iya zama tsiran kara na alkiyama domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya dasa bishiya hmm. ɗan adam ya ci ko tsuntsu ya ci ko wani ya zo ya zauna ya sha inuwa sai Allah ya rubuta masa lada mutukar bishiyar nan tana nan mutukar bishiyar nan tana nan zai dinga samun lada ashe kaga ashe ketowar sahara da ake cewa da yaƙi da sahara mu musulmi tuni ma mu muke da ya mu muke gurin mm. sannan ɗauki abin da zai cuci mutane akan hanya tarbiyya ce ta addini in ka ga ƙusa ko ka ga tsakuwa ko ka ga rami ko ka ga tudu ana cin tuntuɓe ko ka zo ka tara mota ba ta shiga ka je ka siyo tifa guda ta ƙasa ka zuba shi ne imaɗatul aza'anin ɗari sai ka ga unguwa da manya-manyan gidaje amma ba hanyar shiga ba hanyar shiga unguwar ba wanda zai je siyo ƙasa tifa biyar ya zuba a dinga wucewa bayan ku aiki ne na lada imatatul aza an tsariki abinda mutane za su cutu motocin su su kafe ko su tuntube su faɗi in ka siyo ƙasa ka zuba Allah zai baka lada to da haka iyaye ya kamata su kula da wannan sannan akwai kuma haƙƙi guda ɗaya shine na takwas ɗin mm. wanda shi kuma shi ya reshe ya haifar da abubuwa guda biyar shine ana haihuwar yaro kai murna da shi kowane iri ne ko mace ko namiji ko baki ko fari ko mummuna ko kyakkyawa ko mai lafiya ko mara lafiya kyauta Allah ce sannan na biyu kai masa kiran sallah da iƙama a kunnen hagu da dama malamai sun yi maganganu akan hadisin iƙama da na kiran sallah wasu ce na ya inganta wani mai ganta albani dai a cikin littafin sa na irwa ulgali ya ce na iƙama din ya inganta yaro ya fara jin kiran kiran sallah ko ya ji iƙama a sa. ya fara da kalmar shahada Me ko ai masa buɗa ko a buɗe irin ji an fara kiɗa ya fara rawa tun yana jariri hmm. to kamata ya fara jin kalmar shahada ibnu qayyim a cikin tufatul maudud bi ahkamil maulud ce hikimar haka domin so ake ka cika da kalmar shahada to kun da ana so ka cika da wannan kalmar ya kamata a ce kuma ka gina a kanta. tun kana yaro ka santa? ta yawa ka fara da jinta sannan a nemo masa suna mai kyau yau in ka ji irin sunayen da iyaye suke sa wa ƴaƴansu zaka sha mamaki in ka sa wa ɗanka Yakubu sai ka ce wannan Yakubu ai tsohon suna ne ko ka samu Ibrahim a ce wannan ai sunan kakanni ne ka fi son wani suna mai fashion yanzu ƙarƙashin neman suna mai fashion ɗin nan ne wata ce ta ɗauko sunan jinjirin jaki aka sa ma ɗanta sunan jinjirin jaki da larabci to wata san sai da aka zo aka tambaye ni me ma'anan wannan suna nace sai na duba dictionary na larabci da na duba dictionary na larabci sai na ga sunan jinjirin jaki ne sai na ja baki da dai shiru suka ce ba la wannan sunan nace ka wannan suna ya kamata a canza shi me ma'anar sa nace a'a a dai canza a sa wani saboda sunan jinjirin jaki ne na ki faɗa ne saboda yanzu wani sunan kishiyarta ne wannan sunan an faɗa ta ce iye malam ya ce sunan ki sunan jinjirar jaki wani kuma sunan sa ne wani sunan yasa sunan sa ne saboda haka ya kamata kowa ya bi ma'anar sunan da aka sa masa ga yana da kyau iyayenmu dai Allah ya taimake mu ba karatu suka yi da yawa ba a da amma kuma sun iya zaɓo suna za ga sunayen da suke sa mana na annabawa na sahabbai amma yanzu sai ka ga wai mu yan zamani sai ka ji an sa yarinya Aisha sai a ce to wannan lakani za a dinga yi mata ka san Aisha kin an sa Aisha ko Khadija ko Hafsa wannan suna ne da tsofaffi suke amfani da shi a ɗaya wata wani fit ko boot ko kit sai a je ko a haɗa wasu kalmomi a ce mata wasinat ko burt wai dole dai sai an yi sa wani kalma mai daɗin ji a baki to irin wannan ne sai a je walla a samu yaro sunan tusa ya je ta tusa ko a sa masa sunan iriniya sosai mm. ai shi ne dalilin da yasa na kawo magana sunan domin akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dauda a cikin sunan Abi Dauda yayi babi guda akan waɗanda annabi ya canza wa sunaye mutum zai zo da suna annabi ya ce sunan sai ce kai wannan yayi tsauri canza zuwa kaza akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna yanzu kamar hazan din nan hazanu yana nufin dan dauri tsauri wato abin nan kankamau kamar guri mai kwari dan dauri gurin da ba ruwa ƙeƙashashe shine ma'anan hazanu fa anta taj'alul hazana idza shi'ta sahalan to shi sai ce ai annabi yace sahalu dai ne kishiyan wannan sai ce shi ai wannan sunan haka aka san shi na ce to nan. saboda ya ya canza wannan suna sai da bala'i ya bi zuriyarsa akwai wani malamin hadisi sai da ibn sai yana cikin zuriyarsa yake cewa zan na fi hazuna ba mu gushe ba cikin tsauri na tattalin arzikin gidanmu saboda kakanmu ya ya canza sunan da annabi ya canza to kaga wannan haƙƙi ne na uba da uwa su tattauna su nema ɗansu suna mai kyau sannan kuma in ya kai kwana bakwai a yi masa aski a kuma yanka masa rago inda hali askin nan da ake yi wato yana da muhimmanci da namiji banda mace kuma sumar a tattare ta a auna nauyinta da kuɗi a bayan sadaka duk wannan yana cikin abin da yake gina yaro sannan a kai shi makaranta yasa wata rana da ya wata magana a Kano cewa duk mutumin da ya san ba zai iya kula da ƴaƴan tarbiyyar ƴaƴansa ba to kai ya haife su domin annabi dai ce zai alfahari da mu ai ba zai alfahari da waɗanda ba su da amfani ba annabi zai alfahari ne da musulmin kwarai domin akwai waɗanda za su taho wajen annabi sallallahu alaihi ranar alkiyama yake fasuhukan fasuhukan saboda ba irin su annabi yake so ba sallallahu alaihi wasallama ba su da tarbiyya ba su da ilimi ba su da aqida ba su da imani ba an zubar da su akan titi kuma an ce da al'umma annabi ne annabi ce fasokan fasokan to wannan kamar mutum ne da ke ilimi ya san haka ko ba shi da karfin da zai iya daukar ɗarin yaya yaya zai yi kuma shiga kenan da aiki to ai abin da ya kamata a yi dama hmm. shine shi kansa auren ai haramun ne wani ya aure ya kamata mutum ya je wajen fuka hau kafin ya aure su gaya masa shi a wani layi yake aure wani wajibi ya aure ko da neman taimako a mm. aurar da shi ko da karfin tsiya sannan an bar shi barna mm. zai ce ya ta shaɗe ne ƴaƴan mutane ciki mm. to dole a aurar da shi ko da gudunmawa da karo karo ko auren dole sai an masa don a raba al'umma da musifa wani kuma haramun ne ya aure saboda na farko bai da halin da zai iya ɗaukar nauyin matar ci da sha da sutura da magani da saduwa da sauran haƙoƙinta ba shi da su wannan ba za a ba yadda ya aure ba sannan akwai wanda mustahabi ne ya aure akwai wanda makaruhi ne ya aure akwai wanda ja'izi ne ya aure duk wanda ya je gaban fuka ha'u malaman zaure ya karanta fiqhu in an zo wajen aure za su yi masa wannan tafsirin guda biyar su buga masa larabi su ce wannan haramun ne ya aure kaji kaji wannan wajibi ya aure kaji kaji wannan mustahabi ya aure wannan ja'izi ya aure wannan makaruhi ya aure to ta ganin zaka gane a cikin categories ɗinan guda biyar ina ka faɗo idan ka ji cewa kana cikin waɗanda wajibi sai aure to sai mu kanmu sai mu taimaka ma na gane wannan a lokacin da muka yi auren zaurawa a Kano na fito da wani program gwamnati ta bani goyon baya muka aurar da mata kusan dubu shida to wajen sikirinin a nan muka dinga gano waɗanda ba cancanta ba wanda suka yi apply sun fi mutum dubu ɗari amma a ƙarshe dubu biyar muka ɗauka a cikin su duk wata sauran ba su cancanta ba sai mutum ya zo maka yana da mace ɗaya ya fa kasa ɗaukar nauyin to ya zo neman ƙari to da mun bincika sai mu tara waccan ma wahala take sha ga gidan haya ga rashin tattalin arziki wani ma abin kaso saba'in da biyar mata ce take wa kanta fa akwai fa wanda sai dai ya zo fa gida ya tara an gama tuwo ya ɗauka ya ce matar ce da 'ya'yanta akwai har da muka samu tana talla a titi muka kamo yarinyar nan tana talla a kata of ina ce ne yasa kike tallaga shi kin kika budurwa na kunki tafi makaranta ce wallahi malami ma makarantar nake so amma uban mu baya ba mu abinci wannan tallan da nake yi da ni da kanwata shine muke samun abin da zamu ci da kanmu da babanmu tace kuma barazana ai mun fyaɗe ko a bani kuɗi a ce za a yi min jauyi a lalata da ni kace an mun haka fi so talatin ina yin wannan sana'a ta sai da abin ta ce makarantar da ke so amma babanmu baya ba mu abinci mu muke ɗaukar nauyin kanmu in mun tafi makaranta sama makarantar ta za ina school fees ina kuɗin tafi ina uniform kuma mun fito talla masu tallan kuma suna latsa mu to ya za ka yi da wannan ka kira uban kuma ya ce wai shi bai da hali to me yasa kai aure ce ai lokacin da ya aure yana da hali yanzu ne ya samu karaya shi ma yanzu ta kansa yake yi sai dai je majalisa ya ta hira mm, a wannan gaba wannan magana ta kalmar ta fa'idin mm. tana yawan mai mutuwa kuma tana da fassarori da yawa akwai yadda mutane daban-daban suke kallonta a misali akwai yadda masu addini suke kallonta akwai yadda marasa addini suke kallonta akwai yadda iyaye suke kallonta menene hakikanin ita kalmar fa'idin nan musamman kuma wa ake faɗi ai fyaɗe dama kashi uku ne akwai fyaɗe ga mace namiji wa mace fyaɗe wato zina da ƙarfi kenan mm-hmm. akwai kuma namiji wa namiji fyaɗe shine luwaɗi da ƙarfi akwai mace ta yi wata mace fyaɗe shine maɗugo da ƙarfi mm-hmm. waɗannan guda uku yin su da ƙarfi shi ake kira fyaɗe dama ana zina mm-hmm. dama ana luwaɗi dama ana maɗugo amma mafi yawa zina sai an samu yarjejeniya tsakanin masu zinar kowace wata mace take mai da ta karuwa ta je ta zauna ana ba ta kuɗi ana zina da ita kaga wannan ba fyaɗe aka yi mata business ma ta mai da shi mm. wasu kuma mazan su ma akwai yanzu maza karuwai fa wanda su ma sun mai da kansu karuwai ne maza mm. su ma ana ɗaukar su suna zuwa su yi zina a biya su kaga waɗannan su ba a sa su a lissafi mm. to idan wato aka yi amfani da ƙarfi aka yi aka cimma ɗaya daga cikin ukun nan to shine fyaɗe a fassara ta ɗaya fassara ta biyu ƙaramar yarinya da ƙaramin yaro mm. shine inda muka bambanta da turawa ƙaramin yaro da ƙaramar yarinya mm. ko sun yadda su sunansa fyaɗe a gurinsu idan baligi da baligi suka ce za su yi luwaɗi to ba su laifi ba ko aure suka ce za su yi ba su laifi ba idan mace da mace suna yin maɗigo su a gurinsu ba su laifi ba amma aure za su iya yi to mu kuma a gurinmu asalin zinar haramun ne asalin luwaɗin haramun ne asalin maɗigo ɗin haramun ne so da ko an yi da ƙarfi ko an yi da amincewa duka haramun ne inda muka bambanta da fassarar fyaɗe a mahangar addini hmm. shine yin amfani da ƙarfi a faɗawa mace yasa sai hukuncin fyaɗe ya zama guda hudu a musulunci saboda bambancin fassara kowanne idan mutum ya yi wa babban mace fyaɗe to sai a duba ga ina ya mata gidanta ya mata ko a gidansa gidansa ta zo mm. kafin abinci kayan gami ya kawo ta ko eh. ko kuma akan hanya ne sai a duba a wace hanya hanyar tafiya makaranta ne ko hanyar tafiya ina sannan a duba wace irin shiga ta yi misali a jami'ar Legas mm. an yi ma wata yarinya fyaɗe sai aka kama wanda ya mata fyaɗe wannan labarin akwai lokacin da na yi lacca a jami'ar kaduna akwai wani profesa a mahadi a profesa mujahid a jami'an abu zariya yake shi ya gabatar da ni to bayan na yi magana a kan fyaɗe da matsalolin mata a jami'a da alaƙarsu da malaman jami'a yadda wasu gurɓatattun malamai suke lalata mana 'ya'ya a jami'a wajen ba su maki da wajen kaza kaza kaza to sai yake cewa shi yake ba da labarin a bakinsa ne sai ce a jami'an eh, Lagos an taɓa yin fyaɗe sai aka kama wanda ya fyaɗe aka kai shi kotu sai alƙali ya tambaye shi kayi fyaɗe ce na yi to ka san hukuncin wanda ya fyaɗe ce ya sani ce to zan zartar ma da hukunci sai ce to yana neman alfarma kafin a zartar da hukuncin to Allah yarinyar nan da yawa fyaɗe yana son ta zo da irin shigar da ta je ofis in alkali ya ganta a haka to komai ya yi maka zaka aka kira iyayen aka ce ina kayan da ta sa lokacin da aka yi aka shiga su aka ce ta sawo ta zo da su ko wato wata riga ce shara-shara an sa dan dan dress an sa rigar nono an samu wata riga shara-shara kana ganin kalar rigar nonon kana ganin kalar pant ɗinka ga cinyoyinta a waje ga shi duk hammatarta a fili ta mummatse mamanta ta fito da shi a fili alkali yana gani yace a ah, wannan ita ta jawo aka mata ai kamar misali ai kamar kifi ne da da tarko ko mm. ai kaga fatsa ai fatsa ba a barin ta ya karsan haka ana dan sa mata yau dan sa dan abinci wannan abincin shi yake yaudara kifi sai dauka abinci ne sai ya zo sai ya ga mm. ashe wato su mata idan ba sa yin shiga mai kyau suka fito da tsiraikin su kamar da Qur'ani ya hana su to mm. wannan shi yake ba da kofa da shi kuma fasiki ya samu kofar da dama na ɗauke ta daga ciki dai gaskiya akwai waɗanda na lura da su wajen guda takwas kuma duk takwas ɗin nan ba wai a littafi na karanta ba wanda suka yi shaɗan aka kawo gabana na gani da kuma dalilin yawwa a tuntuɓa aikace an yi shaɗan misali daga ciki akwai sakacin iyaye wajen sakin 'ya'yansu su ta waje ba wando ko ba riga mm. wasu tafi wasa kuma har yanzu ana yi ko yanzu nan da mutu na gani yaro tumbur a kan titi yana tafiya kaga har yanzu ana yi to wannan tumbur ga kangwaye mm. ga shaguna ga gareji mm. ga katti kuma kuma ga yara suna tafiya tumbur mm. kaga ji dalili na ɗaya na bi dalilin talla yanzu nan dinnan na ga yara sun shiga gareji da kayan talla gareji fa mace sun shekara sha uku sha hudu sha biyar an ɗora mata gyaɗa muku da lokacin da ake yin abinci iyayenmu suna sai da abinci amma zuwa ake ai sallama a siyo a gidan kai a kofar gida kake zama daga karɓi kuɗin mutum ka shiga ciki ka siyo masa ko kuma ai dandalin da za a aje kayan abincin kowa ya zo nan ya siya amma yarinya ba ta ɗauki abinci ta kai ma shago ba ba za ta kai maka gareji ba ba za ta kai maka cikin gidan da ba maza ba yarinya da ta zo ma ta yi sallama ta ji ba mata ba ta shiga gida to kaga wannan yana ciki sannan na uku barin yara suna yawo babu babba da ba za a tura yara yawon sallah ba sai an haɗa su da babba saboda shi babba shi yake wajen tsallaka titi shi zai kula da su wajen in sun ga mai wasan kura ko mai wasa da maciji wanda yara suke sha'awar su kalla ko mai wasa da ɗan biri za ka ga yara sun yi cunkoso wanda anan suke bata to kaga irin waɗannan abubuwa da ba a barin yara su fita su kaɗai sai an haɗa su da manya sai da babba mm. sannan kuma irin masu aiki a gida za ka ga akwai wani almajiri wanda yake yin aiki ko mai wanki da guga ko direba ko shago sai ka ga yana ɗaukan yara yana tsura a cinye yana wasa da su a sai ka an ce ku tafi wajen mai gadi ku yi wasa mm. ko ku tafi wajen kai almajiri ɗaukan mu yarinyar nan da Allah fitar mun da ita tana kuka sai ka kalla lasan ita akwai iyayen da suke irin wannan to kaga wannan shi ma yana cikin abin da sa. sannan aiken yara su siyo abu a kanti mun sha kama baba mai kanti din na ko wanda muka ta zabga masa mari kafin mu kai shi kotu mm. saboda yarinya kankanuwa aka tura ta siyo abu a kanti ya kulla kantin ya lalata to ka kamata ya uwar ta ta sa hijabin ta je ta siyo kayan mana mm, ita wa tsawa ya fi daraja ki an ji ku zauna barin jin siyo sai ki fita akwai wanda ya yawa toshe kafa kuma da ki dora dan ki talla kare ki ki dauki tallar yawa zai kula cikin tsufa amma yake yanzu take tasowa nonan ta a tsaye karama yanzu ne fasikai suke kallon saboda haka wannan dora tallan da aiken yara din yana daga cikin abin da shi ma yake jawo wato ainihin ake yin fyaɗe sannan kuma akwai rashin bibiyar yara zuwa makaranta akwai wanda in ya kai ɗansa islamiyya ko ya kai ɗansa boko hmm. ko ba zai dinga zuwa yana ga me ake ciki ba baya zuwa ya ga me ake ciki Su haka yara sai ka ga yaro har a gama tan bai je ko so ɗaya ba hmm. amma uwa bai sani ba in yaro ya zo ba ka duba sa ka ga aikin da aka yi ba ba za ka je makaranta ka ga alaƙar da malamai ba don wasu masu fyaɗen a makarantar su ya tsoratar da yarka cewa zai mata bulala an shiga ban ɗaki an yi fyaɗe da yarinya daga cikin makarantar malaman a nan aka samu suna wasu yaran ta kaga wannan shi ma yana ciki sannan su kansu a cikin gida an sha samun wayewa kanwarsa fyaɗe saboda barin yara a shimfiɗaɗe suna kwana kaga wannan shi ma sakaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a raba wa yara shimfiɗa maza a ware musu shimfiɗa su daban mata a ware su ma mazan a rarraba su su ma matan a rarraba su barin yara ɗin nan suna kwana a shimfiɗa guda hmm. sannan abu na gaba shine kallon fina-finai na batsa yanzu iyaye suna kallo su a kansu za su buɗe gidan talabishin ana nuna namiji yana rungumar mace suna kallo sai ga shi ma yaro ya fara rungumar kanwas yana gani ana kitse ya fara yau kanwas ke kaga daga nan shi ma na daga cikin abin da yake jawo wato illar kaɗe sannan yi ma yara ƙanana kwalliya eh za ka hmm. ga yarinya kankanu an sa mata jambaki an mata kaza an mata ƙunshi. wa yake ai mata wa za ta nuna wa sai kuma ka ga wani ya zo yana wasa da ita yana cewa ai mata ta ce uwar tana dariya to irin wannan kofar da ake buɗewa shi ma yana daga cikin abin da yake jawo kai sannan karɓar kyauta za ga wani ya ba yara alewa muna yara da ba yadda za ka ba abu mu saboda an tsoratar da mu a gida hmm. cewa akwai 'yan shafi mu lera an hana mutuntuwa an ce da ka tsinci abu sai ka zama doya sai ka zama wani abu sai a ɗauke ka ko ka zama kwai mm. ka mun ga kuɗi ba ma ɗauka sannan kuma an hana mu karɓa abu hannun wani mutum zai ce in gwa alewa muke karɓa yanzu wannan alewar da ake ba yara ta ba musu ake da kwaɗayi an zuwa wata yarinya da muka samu mun kira abin fyaɗe ne amma gaskiya yarinyar nan wata ce ta ɗora ta akan wannan layi domin sai da muka zaƙulo mutum mutum har guda bakwai cikin su hada dan shekara saba'in wanda yarinyar nan suke zuwa suke lalata ta kuma an fi an shekara ana haka kuma yarinya ai shekara goma sha uku kaga wannan ba ka kira shi tunda ana ta yi ana ta yi ana ta yi yawwa yarinya kankanuwa amma ta saba ta saba da fasikanci to irin waɗannan abubuwa duka suna cikin dalilai da suke jawo ake yin ake yin fyaɗe Ani a wata mai kama da ba na son faɗi wannan ina da waɗannan na kaka da ya jikarsa hmm. na mace da ɗanta ma ka gane uba da ƴaƴansa hmm. duk waɗannan ina da su ba na son yawan faɗar saboda ba ma daɗi hmm. eh, eh yauwa shekara takwas da na ina jagorancin hukumar hisba ina da fayil fayil fayil a wannan ɓangaren da dalilan da suke sa ma ba a yin hukunci a kotu da abubuwan da suke sa manya suke wucewa akwai waɗanda suna nan zaga an kama kes sama da talatin amma sai ga duk sun yi firi da kuma rashin bayar da goyon kai wani uban ma an wa esta fyaɗe aka je aka bashi kuɗi ya zo ya janye kes ya janye kes aka yi magana ya ce wai yana so ka ɓata esta suna da kuma dangi da suke zuwa su ma a je a kashe abin a zauren mai unguwa a ba da kuɗi a kashe maganar da lauyoyin da ake ɗauka marasa ƙwari daga ɓangaren iyaye da kuma waɗanda suka yi fyaɗar da alƙalai lalatattu waɗanda ake ba su kuɗi su masu lalata kestin da 'yan sanda kaga da da lauya da ɗan sanda da alƙali da iyaye da masu unguwanni da duk wani da jami'ai da yawa waɗanda ba su da imani a cikin waɗannan suna taimakawa kestin fyaɗe ya lalace kafin ya kai kotu kuma ya kai kotun a lalata kamala a gurguje duba da yanayi na lokaci musalli a wani hanyoyi za a ba magani da wannan tafiya gaba daya ai shine mu koma kan abin da Allah yake uba yana da haƙƙi akan ɗansa ɗaya yana da haƙƙi akan ubansa a tsaya a nuna wa iyaye cewa haihuwa ba ita kaɗai ba ce bayan an haihu a jajirce a yi tarbiyya in kana son ka ci moriyar ɗanka ya maka biyayya shi yasa muka fi ƙarfafawa a wannan bayanin namu akan haƙƙin wato ‘ya'ya akan iyaye domin sai ya fito wancan ma yake fitowa mm. dan kana ta da bayani ka bi babanka ka bi babanka eh amma uban ya lalata bai yi nasa ba mm. tunda bai nasa ba har ya kangare to ya kangararre zai ji wa'azi amma uba yayi yi abin Allah ya ce sai kuma da ya kangare wannan an san ba sakaci ya ba mm, jarabawa ce daga Allah to da haka abin da zai hana fyaɗe shine mu taru iyaye su san haƙƙinsu Eh, masu unguwanni su shigo malamai su shigo ko kafafen yaɗa labarai ku shigo sannan gwamnati ta shigo sarakuna su shigo kai hatta hukumar zaɓe ya kamata duk wanda aka same shi da kes ɗin fyaɗe a hana shi tsayawa kowane makami tun daga kansila har shugaban kasa in dai mutum yana da kes ɗin fyaɗe ko pending kes ne kada a bashi dama sai an gama kes ɗin yawwa a sa ya zama doka yawwa yawwa ba za a taɓa wata mu'amala shi a cikin a sa kyama ga masu yin abu domin abu idan ana ta yin sa ana ta yin sa kuma masu yin din suna da girma cikin al'umma ƙarshe ado zai koma tunda daga cikin manufofin fyaɗe mun ga akwai tsafi eh, sannan ma yanzu har so ake wai a kafa musu kungiya ne rajista to ka gani kamar yadda yan luwaɗi mun sha kama su eh, shugabannin su ya zo ya ce mana suna da rajista fa wannan abin yana da rajista a ce eh, yana da rajista ce to Allah ya sauke lalle dujar ya kusa bayyana Alƙiyama kuma ta kusa tashi in dai har luwaɗi yana da ƙungiya yana da lauyoyi mm. yana da alƙalai yana da masu ɗaure magindi mun kamo ga mala anas yana hizba mm. muka kamo shugaban yan maɗugo a jihar kano kafin yamma an cika gidan da manyan motoci ana so a sake ta wani ya ce mu malam kakka shiga wannan rigima ne sosai rigima to wannan da ka kama shugaban yan luwaɗin nan mm. wato manyan da suke mata manya da take haɗa su luwaɗi da mata ta intanet ta whatsapp ta facebook suna da yawa ko ba su bari a ɗaure ta ba ni za ba ɗaure ta zamba nasiha zan mata kuma <laughs> da wannan wasu suna da yawa ga kuma lokacin nan yana da tsarin mu ga kuma masu sauraro suna fatan shigowa domin su ba da suna ta ina ga za mu je gare su kai tsaye domin su ma su ba da Eh, a gurguje ga sun fara shigowa ba ta kuma makarantu ne ba amma da a gasunan Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam barka da yamma da wani ke tare. to mala ya kuma ismail barka da kasancewa da mu a gurguje wani gudunmawa kake da shi ko tambaya muna tare da mala mm. na'am saboda me zai yanki alaka tsakaninsa da iyayensa shi kuwa ya eh to zamu duba yanayi biyu yanayin jahilci ne ko kuma yanayin kankara ne inda din ba wani jahilci rashin sanin haƙƙin iyaye ba ko kuma ɗakan gararre ne ya zai yanke alaƙa da iyayensa shi ba. inda yana neman albarka yana son ya gama da duniya lafiya ai ba zai yanke alaƙa da iyayensa wanda ko yanke alaƙa da iyayensa to ya yanke alaƙa da duk wata hanya ta arziki in siyasa yake wala ba zai ci nasara ba idan neman kuɗi yake ba zai arziki ba kuma ba zai taɓa samun 'ya'ya masu biyayya ba wallahi ba zai ci nasara a ko'ina ba kuma duk sharrin da aka yi masa ya kama shi saboda ba addu'a uwa da bakin uwa ko malami ne akwai juraiju da babasa ta masa baki kun ga ƙarshe sai da ya ci duka wannan ya isa misali malami ne amma babasa ta kira shi yana sallah nafila yake amsa mata ta ce Allah haɗa shi da sharrin karuwa sai da aka tike shi aka yi dukan tsiya to balle kai la da kullum jannata ba su yi na mu ne kira na assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da yamma a gurguje da wani ke tare Abdullahi barka da kasancewa da mu sannan kuma wani gudunmuwa kake da fari cikin wannan shiri ko kuma wani tambaya kake da shi to mun gode yadda ka faɗa haka ne wannan a yi a dama wannan a yi a hagu eh, amma aka yi na hagu na daman ma aka yi kama a daman ma ya isa wannan ya tunatar da mu kan tambaya ma da aka kuma mana kai maganar aski da yana daga cikin abubuwan da ake ma yaro yayin da bayan an yi murna da haihuwarsa da sauran su za a yi ma layi mai kuma aski idan mace ce kuma ita ya za a yi ta kawai wanke kan za a yi da sabulun salo dan hadisi bai zo ana yi wa mace aski ba wasu sun ce umuman ne har mace har namiji amma gaskiya tsauli rajihi ba a wa mace don ko a aikin haji inda ake kwalkwabo hmm. an ce mace kar ta yi sai sai sayan mata aka iya anmula anmula shine gaba dan yatsa iya abin da za ta yanke kenan saboda shi gashi ado ne ga mace yasa ga aikin Hajima ma ba a ce ita ta yi aski yadda namiji yake ba to balle kuma lokacin suna wancan fa ibada ne mm. kaga ba a ce ta yi ba eh, yawa ka gani yau wani haihuwa ne mm. saboda haka wanke ake da sabulin salo sai dai ta zo da wani ciwo mm. shine ake askewa domin ta samu a sa magani Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A ɗan rage sauti da ke tasowa nan daga inda sannan kuma ke tafi da kai a gurguje lokacin na mai hajji Abdullahi barka da kasancewa a gurguje ne ne gudun نعم to bari mu koma ga malam mutum eh, malam kamar wannan bawana ya tambaya ne yana so ya san ma menene matsayin aski aski ga namijin nan wajibi ne domin duk su maka aikin ta bata kai tasan da ne amma annabi ya musu farko ai dai wannan shine misali hmm. dukkan da bai kai Hassan da ne hmm. dukkan su masa bata kai tasan tunda aka aske sumar Hassan da ne hmm. kai su madanka ya waye shi wannan jikan annabi ne gaba da baya dan Fatima ne kuma dan Aliyu amma kai ma aski kuma naka dan waye shi ne a misali yau wato ka da eh, malami muna godiya da da gaske a lokacin da aka ba mu shi ya da ya fita eh, muna godiya da gaske da fatan ana yin yanayi da lafiya da da da yi a ƙarshen gabarsa ana ba da lafiya da duniya ɗaya da su da aka yi ganin da ana da a waɗanda suka malam musamman daga santar rago da malam abubakar ya musa da rusuna da malam umar dan gombe da malam muhammad nura abdulhamid kafur ibrahim malam malam ismail dauda damina da malam yusuf da muhammad isa yan agaji da da malam adalci da malam musa haruna ba bagadawa da kuma irin su uh, malam sanata da malam da kuma waɗanda muke tare da nan cikin gida waɗanda suka taimaka shi ga wani babban malami nan daga daga zariya abuja <laughs> malamin ba ka sa shi ba eh, babban limami ba eh. babban limami <laughs> muna godiya kwarai da gaske masha da su malam Umar bin Samis da Bawada Hadija da malam Anas Madabo da malam Musa Isa da Wano da malam Muhammad Usman Zargina da malam Abubakar Yamuza da malam Ismail Damuna da malam Raji da malam Umar Muhammad Asalafi da malam eh, Jibba da kuma malam Muhammad Isa Bamasi da Alhaji Yusuf da Alayhi Ibrahim kuma da tsawon gara dama na